اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على محمد وسلم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا وانصرنا في فهم معانيه والعمل بها واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم لا تجعل القرآن العظيم حجة علينا واجعلنا من أهله الذين هم أهلك وخاصتك فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما رب زدنا علما نافعا في الدنيا والآخرة سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين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 na sha takwas ga watan ramadana shekara ta 1441 ga hijira daidai da sha ɗai ga watan biyar miladiya shekara ta ishirin alhamdulillah gashi allah ya kaddara za mu ci gaba da karatu a cikin littafin allah mai girma alkur'ani tare da bin tafsiri na raddul azhani ila ma'ani alkur'ani wallafar الشيخ ah, almarhum abubakar mahmudu gumi allah ya ji kanshi allah ya ji kan kuma mu'assis na jama'a ce zalatul bid'a wa iqamatus sunna a isma'il idris zakariya dukkan malaman sunna mana musu addu'a allah ya musu gafara la shi musu rahama allah ya musu yafiya muna addu'a wannan ƙasa mu, allah shi zauna da ita lafiya kuma ya kaɓe mana dukkan bala'o'i da damuwa baki daya a wannan cuta ta coronavirus muna roƙon allah allah ya kame mana ita allah ya kashe mana ita ya ɗauke mana ita a duniya baki daya muna addu'a ga khalifa sheikh muhammad sani haya jingir allah ya ƙara mai lafiya allah ya ƙara mai kariya allah ya taimake shi Allah ya taimaki dukkan jama'a da suke aiki tare da shi dukkan matakai tun daga ƙasa har zuwa rassa muna addu'a ga shugabanninmu Allah ya saddada su Allah ya aza su ga shawarwari masu amfani wanda za su amfani al'ummar musulmi Allah ya kare mu ya kare su daga darjewa daga kuma yin talalabiya a yau za mu fara karatu daga aya ta goma cikin suratul juma'a ala ma haka ne ko fa idza qudiyatis salatu na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فإذا قضيت الصلاة باية الله أمني دزوء أيصل الجمعة بسك أمني نوجب فرض عين ومنجي جيتي فإذا قضيت الصلاة وإذا أكاري صلى وإذا صلى الجمعة فانتشروا في الأرض wato ku yadu ku barbazu a cikin ƙasa wannan umarnin ba daidai yake da fas'au ila zikirin ba fas'au ila zikirin umarni ne na wajabci domin sallar juma'a wajiba ce in mutum in kare wajabcinta ma ya kafirta to amma nan amur ibaha ne in aka kare sallar juma'a kana yi zuwa gidan a kai kwancinka ba kai laifi ba amma kuma Allah ya ce fanta fil ardi ku yaɗu cikin kasa saboda halittawa halacci ne shi halas kana iya aikatawa kana iya bari to amma wanda shi kuma yana zuwa shi bido wani abu ko ya je wani aiki na kwadugo ko ya kasuwanci an halitta mai ya tafi ya aikata don haka mu addinin mu na musulunci ba irin sauran addinai ne ba da za a ce ranar ibada ba aiki don haka mu ga a musulunci ba a ce ai hutun ranar juma'a ba ba a ce mu yi hutu ranar juma'a ba amma da an yi kira idanu dai an kai lokacin da an kai kira a aje aiki a ce a yi sallah in an kare sallah kuma a ce ga harakoki mutane su sai su yi harakokin wannan shine addinin musulunci tsari mai sauki eh, wabtagu italibu rizqa ku nemi arziki min fadlillahi daga baiwa ubangiji ai littijarati shine ku je domin fatauci wa tasarrufi da jujjuyawa fi hawaijikum a cikin ku. ofis ma ana iya koma ofis duk da cewa an ce ana iya tashi sha biyu da wani abu ko to in ma wani kamfani ya ce shi ya ba da dama a ce a yau sallar jima'a sannan an ka a tsora aiki har karye uku ko hudu to ba ai laifi ba ba sa a shari'ar musulunci hadha huwa al-farqu bayna al-islam wa ghayrihi wannan tsarin shine ya bambanta tsakanin musulunci da addinin da ba musulunci ba fal islamu jama'a duniya wal akhirah addinin musulunci ya haɗe ma musulmi duniyar su da lahirar suna yin neman su lokaci guda fasara hukumu huma shar'i wahidun don haka hukuncin nema halal da ibada duk abu guda ne a musulunci fa kullu amalin fil islami kowane aiki a cikin addinin musulunci alamu kusa da shari'a in dai ka yi shi daidai da shari'a wadda ta ce ka yi noma na kiwo ne kasuwanci ne sana'a hannuta kai baduku ne ko tela kake ko shushana kake in dai ka bi shari'a cikin wannan aikin ka tsare haƙoƙin shari'a to wannan aikin na duniya ne amma ya koma na lahira ya zama ibada fala utulata fil islam don haka babu hutu cikin musulunci illa bi qadari ragabati sai gurgudan bukata wal haja bi khilafi baqil adayani sabanin sauran addinai fasabtu inda yahudi ga misali kun ga na asabar wato a wurin yahudu muharramun fihi al-amalu an haramta aiki a cikin wannan ranar illa lil ibada sai dai ibada wa kadhalika al-ahad inda nasara haka ita ko ranar lahadi a wajen nasara rana ce ta ibada kawai don haka ba aikin komai ciki kaga shi yasa da yake tura mulkin mallaka sun mamaye kasashenmu sun azamu da dokokinsu na yahudu da nasara duk wanda ya tashi ya san ba aiki lahadi ba aiki asabar ko ba haka ba ba aiki asabar ba aiki lahadi alhali mu ba ranar addinin muna ba ranar addinin mu shine juma'a to shi yasa wasu sun ka tsora daga murya suna cewa mu ma ba mu hutu ranar juma'a mala abubakar kuma Allah ya ji kanshi da rai ne ce mu addinin mu bai nemi haka nan da malam ya ba da goyon baya da ranar ku aiki hudu dai na nan Najeriya a yi aiki a tanin talata na raba alhamis shi kenan an ƙara aikin gwamnati don haka wa'annan ranar Kudu sun zana hutu na ibada mallan ya ce a mu addinin mu bai tanadi haka nan ba eh amma in lokacin sallah yayi musulmi a ba su dama su sai wurin sallar juma'a kaga sai an kace ranar juma'a a tashi 12 ko ko 12 da rabi don a sai a samu a yi sallar juma'a to kuma kun ga Allah ya ba shekka Abubakar kuma tasiri a cikin gwamnatocin Najeriya tun daga zamanin Sardauna har zuwa lokacin da Allah ya karbe shi yana faɗi ji. yana ba da fatawa hukuma ta saurara to kun ga ko irin hutayen da aka yi na maulidi da sauransu duka bayan dai wuciyar malam ne domin shi abinda babu cikin shari'a sai ce ba sai an yi ba a yi a fatawa sai abinda shari'a ba sai tanadi ba to a rabi da shi to saboda haka muna yi mishi addu'a Allah ya ji kan malam fal muslimu shi ho musulmi kullu amalihi dukkan aikin shi idza amilahu in ya aikata aikin nan bi mukuta ta shari'ati daidai da da shari'a ta nema fa huwa ibada to wannan aikin wa ya zan ibada walizalika qala Allah ta'ala don haka ubangiji yace wazkurullaha zikran kaseera ku ambaci Allah ambato mai yawa la'allakum tuflihun domin ku samu babban rabo ai tafuzuna fi jami'a amalikum domin ku samu nasara da rabo cikin ayyukan ku baki daya wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa da yawa aiki wanda ya siffantu da siffa aikin duniya sai ya juya ya koma aikin lahira aikin lada saboda kyakkyawan niyya aiki ma gashi da sura aikin addini aikin ibada ne amma mugunyan niyya canza niyya yin aikin ba don Allah ba sai ya juya aikin ya mai sai zuwa ga duniya kaga sai ya zan cikin layin waman mine ne eh a ajilata nake so eh ajiyar na lau kaga sai ya zan in mutum ya nufi mai gaugawa da aiki ne shi kenan aikin ko na addini na ya lalace ya koma duniya to muna roƙon Allah ya ba mu ikilasi kuma ya taimake mu ga biyar dokokin shari'a ga alakan mu baki daya وإذا رأوا تجارة وإذا رأوا تجارة لو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين ثم bayyana الله Ta'ala وقت حرمة العمل sai ubangiji muna bayanin lokacin da aka haramta aiki ligai salati wato ga wani sallah fil juma'ati a cikin juma'a ranar juma'a huwa minan nida'i sa'ai daga kiran sallah na biyu Allah zai kana fi ayyamin nabi sallallahu alaihi wasallama wanda kiran sallan nan na biyu dama shine ake yi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama to daga kiran nan na biyu wanda liman zai hawo bari don yin huduba ilan taha'is salati har zuwa lokacin da aka kare huduba aka kare sallah wal ce. Kabla an tuj'al al huduba dauri sai an yi sallah sannan ayi ba. daga baya sai aka mai da huduba kamin sallah shine kabla an tuj'al al huduba kabla salati thumma ila intihai salati to kaga daga lokacin da ya zama hudu ba aka farawa to in an kira aka yi ba aka yi sallah to wannan lokacin haramci ya kare ba da an ju ilatul hudubatu ba da salati ubangiji yace wa idza ra'aw tijaratan aw lahawan faddu ilaiha idan suka ga wani kasuwanci ko wani wasa in faddu sai su wace ilaiha to zuwa ga kasuwanci ba zuwa ga wasa ba an ila tijara zannan minhum suna zaton anna hurmatal bai'i cewa haramcin ciniki ilan tihai salati shine bayan an kare sallah fakat kawai dunin hudu ba da hudu ba kun ga ga wancan lokaci sallah ake yi in an kai sallah aka sallame sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hudu ba to sai kasuwanci ya zo kayan da mutane suna da bukata to ba su tsoka ce a sauran hudu ba shi ma hukuncin sallah yake ba to sai mutane sun kawace zuwa ga wannan kasuwancin fa zahabu ila tijara wa taraku ka sai suka barka fil hudu ba cikin hudu ba ka'iman tsaye kabarun bi ma'anan nahayi kada su yi haka nan kada a sake yin haka nan ai izara au tijaratan idan suka ga fatauci aw hawan ko wasa la fadu kada su gudu kada su wace wala ka qa'iman wato kada su barka tsaye ka dubu kana huduba la'anna hudurahum lil hudubat domin halartar masallata ga ba shartun sharadi ne fi sihhati salati ga ingancin sallah idan aka yi huduba ba jama'a to kama an yi sallah ba jama'a ne gahi kuma jama'a sharadi ne ga sallar juma'a wajen hudu ba da sallar gaba ɗaya yurwa an yi wa riwaya annahu kana sallallahu alaihi wa sallama ya kadu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zama yana hudu ba yawmal juma'a ranar juma'a ba'da salati bayan ƙara sallah wato kadimat mat'irun sai wasu ayarin fatake suka iso madina waduriba liqudumi haddabalu sai aka buga wani ɗan tambari na isowa wayannan don sanarwa wato ga cewa kayan fatauci sun zo alal adati bisa ga al'ada dama inda duk yan kaso suka iso ana buga wato tambari ko ganga domin a sanar da mutane cewa to kaya sun iso fa Raja Lahanna su min al sai mutane sun ka fito daga masallaci don wannan kasuwanci gaira isna ashara rajulan mutum goma sha biyu kawai sun ka rage tare da annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan shi ya faru wai za ka na tarkul ta littijara in ya zan barin juma'a saboda fatauci Allah ti fi hal fa'ida wanda akwai amfani cikin fatauci a shari'a na shari'a to in ya zan mamnu'a an hana fatarku halin lahawai shaddu manan ashe kaga barin juma'a don wasa shi ya tsananin hani wayin kanatu sahaba radiyallahu anhum duk da cewa dai su sahabbai Allah ya kara musu yarda la ya tarkuna halin lahawai ba su barin juma'a saboda wasa ba mutanen wasa ba ne Allah bai sa musu son wasa ba kama ya dullu alaihi adamu ruju'i dhamiri lahawai yadda cikin ayar lamiri bai koma ga wasa ba komawa yayi ga kasuwanci wa ruju'uhu lit tijara fakat ummul hukuma domin hukunci ya game thumma qaddimat hudubatul juma'a daga baya sai aka gabatar da hudubar juma'a ala salati wato kamin sallah sai an yi huduba sannan ayi sallah wanda yake har yanzu haka amin yake da sunna tambihan li ahamiyatiha domin a yi fadakarwa ga muhimmancin ta wato ita huduba ta juma'a ala baki salawati wato tana da bambanci da muhimmanci fiye da sauran hudubobin da aka yi na sallolin idi da roƙon ruwa da sauransu shine misalar idi fa hiya fil jumu'a shartun ita huduba sharadi ce na ingancin juma'a ta hudurin jama'a kamar halartar jama'a shi ma sharadi ne ga ingancin juma'a allati tana aqidu bi hal juma'a laha wato mutanen da juma'a take kulluwa da su wa amma huduru ghairiha haminal al fa mustahab amma halartar hudu ba wadda ba ta juma'a ba wannan mustahabbi na bai zan sharadi ba bai zan rukuni ba to Allah tabaraka wata'ala ya ce kul ka ce ma inda Allah abinda yake wurin Allah na lada khairun yahi alkhairi lillazina amanu yahi ga mu'mina yahi alkhairi ga mu'minai min lahawi yada wasanni wa min tijara kuma yada kasuwanci wato alherin aljanna lahira ya yi alherin kasuwanci don haka kada wanda ya sake barin ba ko sallar juma'a saboda kasuwanci fa nafa'ul lahawi mu muhaqqaqin shi amfanin da ake samu wajen wasa ba abu ne da wanda ada tabbun ba wato ko da mutum ɗan wasa ko mai kallon wasa yana ganin ya more ni bai da tabbas wa nafa'ut tijarati laysa bi mufladin wato shi kuma amfanin kasuwanci ba madawwami bane dan kayyadaden lokaci ne na rayuwar duniya wa min hadha ya ulamu wajen taqdimul lahawi to daga nan ne fa za a san fuskar da dasa aka gabatar da wasa wato aka fara gabatar da wasa sannan kasuwanci fa innal idama lalle rashi tuqaddamu wato ana gabatar da shi ne alal malakati akan mallaki kun ga shi kasuwanci abu ne da mutum ya mallaka kuma yake faɗaɗa dukiya ce ita ko wasa babu komi sai aka fara gabatar da ita ka gani ko halakal mota kamar yadda Allah ya fara gabatar da mutuwa sannan ya ambaci rayuwa wallahu khairur razikin Allah shine mafi bici wanda yake arzitawa yuqalu kullu insani eh, ana cewa kowane mutum yarzuku a'ilata a'ilata ai min rizqin lahi wato ko ne mutum yana ciyar da iyalinsa to amma fa daga arzikin Allah ba wai shi karhi ne ba ba karhinsa ba daga karhin Allah daga arzikin Allah wato ainihi arzikinsu ne wanda Allah ya sa biyo wajen shi mai gidan eh ka gani kuma dukiya Allah ce wadda ya baku eh to wannan shine abin da ya faru kuma ya zama darasi daga wancan lokaci ila yawmil qiyama a cikin wannan mukaddima ta wancan tsini wannan aya malam ya ce kiran sallah guda aka yi zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ya abin yake a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama kiran sallah guda aka yi shine sai lokacin juma'a ya yi rana ta karkata sai ladan ya yi kiran sallah kuma liman ya iso sai a yi a ko kuma a yi sallah a yi huduba daga baya a yi huduba a yi sallah sayidina usmanu allah ya kara mai yarda lokacin da yana khalifa sai ya ga mutane sun zuru wajen harkar kasuwanci suna iya shagaltuwa ai kiran nan na biyu wannan wanda an na ƙarshen a tayar da juma'a wani bai samu juma'a ba sai cikin ishtihadi ne ƙoƙari ne na babban malamin musulunci sai ce ladan ya fara yin kiran sallah na harko da rana ta karkata sai a yi kiran sallah na harko an ce akwai wani dutse can wajen kasuwan madina ta wancan lokaci sai ladani ya ce ya hau dutsen nan ya daga murya ta sai ya kiran sallah na harko sannan shi kuma na biyu ya hanka jima lokacin da ya kamata a tayar da juma'a ta gade an yi musu tambihi ko duk wanda an masallaci ne gaskiya ya hanka kai kiran na harko shina shiga ta yi ne ya shirya to shine ya hanka kai na biyu to shine sai a tayar da juma'a to shi yasa kuka ji mai ya ce. wani da'o sani a hadasa hu banu umayya ba wani yake ne da banu umayya ba sayyidina usman yake ne saboda shi sayyidina usman umawi yana daga cikin bani umayya yan uwa ne na jini da su muawiya bin abi sufyan da da su marwana bin abdul hakam da ya'ya ne su ali bin malik uh, sufyan bin al-malik ga sunan dai wanda suke sun yi wajen karni guda suna shugabancin daular musulunci banu umayya wajen shekara 90 da wani abu suka yi suna rike da daular musulunci to A muna roƙon Allah Allah ya ƙara musulina Usmanu daraja da yarda tare da sauran sahabbai gaba daya don haka duk da an ce a hadasahu ba wai bid'a ta kirkiro ba sunna ce domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin ya ambaci aikin da suka aikata cewa sunna ne ba su kirkire su kirkire bid'a to falamma kanat suratu tad'u ila al-amali bil ilmi da yake wannan sura tana kiran mu zuwa ga aiki da ilimi wata mana utarka sa'ati kuma tana hana mu barin da'a wal ittikala tana hana mu dogara bi sharfil aba'i mutum ya rike wato daraja uwaye ne yake aiki to bada adbit tasbihi wannan sura ta hara da tasbihi bi sigatil mudari da sigar mudari yusabbihu alal al mustamir domin dama shi mudari yana nuna istimrar eh, ya nuna ci gaba ana na ana yi yusabbihu ana na ana tasbihi wa khatama tarihi bi lahi cewa Allah ya ɗauki lamuni bi rizqi ibadihi na ya arzata bayi ne hatta la yushkiluhum talabuhu har ya zam neman arzikin nan ba zai shagaltar da su ba an tsa'ashi daga da'a kana nan kana rike da da'a kana neman arziki kuma Allah ba ka zai ba wai sai ka ba da'a gaba ɗaya ba sannan haka samu arziki in ma kai haka nan sai Allah ya hana to sai suratul munafiquna بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون to suratul munafiquna madaniya ita wannan sura madina aka saukar da ita hiya ihda asharata aya ayoyinta goma sha ɗaya ne wa mawdu'u har ra'isi abinda take karantarwa bayanu ahwalil munafiqina tana bayyana mana halin munafikai irin yadda suka gudanar da rayuwarsu wa kashafi daga'in sudurihim da kuranye muna wato irin bakin ciki da hikidi da a cikin zukatansu duk da rasuli ga annabi suna ƙeya da annabi suna kyashin annabi suna da ce wal muslimina da mabiyansa musulmi li ya'rifu biha fi kulli li yu'rafu wa zamani an yi mana wannan bayani a cikin wannan sura don mu san wanda an munafiki da dabi'a tai a kowane zamani wai abin ba canza zai ba munafiki yana nan munafiki wannan addinin nasu na minahici yana nan tun daga dan ubayu, har zuwa ilayo mai kiyama su kuma musulmi na kwarai suna nan su kuma suna nan ga halinsu eh kama fotokofi na aka yi suran abin ana kwafa ana kwafa sai dai wani ya zan yahe wani wani ya zan amma ɗabi'un musulmi su kuma suna nan ɗabi'unsu ne kamar yadda kafirawa su kuma yahudawa suna nan yahudawansu nasara suna nan nasara mushrikai suna nan da shirkin su da dabi'a su suna nan ba canza za su yi ba bismillahir rahmanir rahim idza jaa akal munafiquna ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam idan munafikai suka zo maka qalu suna cewa bi alsinatihim da su ala khilafi ma fi qulubihim suna faɗin magana da baki ba ita a cikin zuciya ba abinda suke cewa نشهد إنك لرسول الله يا محمد من شيء كما ظن الله كيف Allah ya mun tabbatar da haka Allah ya aiko ka na halifu annaka ya Muhammad la rasulullah wallahi wallahi wallahi mun san kai manzon Allah ka mun yi imani da haka wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu to da kai ga magana sai Allah ya san kai manzo ne ne ba sai sun haɗi ba wallahu ya yashhadu innal munafiqina lakadibun to ka sani Allah na shaida maka cewa ƙarya suke yi fi ma azmaruhu ga abinda sun ka boye mukhalifan lima qaluhu abinda sun ka faɗi daban abinda a cikin zukatansu daban da kai ba su imani da kai ba to dama Allah ya ambaci cikin sifan munafikai dadin baki da iya magana don haka wato dabi'a ce ta munafiki ba da harshe magana wadda yake wato ta zaƙin baki eh, saboda haka irin wannan dole sai ya faɗi abinda ba gaskiya ba domin yana faɗi ya don a yadda da shi ita ka zo aimanahum junna ko da kiran tsuwarsu ta zangar kuwa wato gare su ala amwalihim ga kare dukiyoyinsu wa dima'ihim da kuma jinainansu suna yin rantsuwa na don a yadda da su kada a yaƙe su fasaddu an sabilillah don haka sai suka tare mumine daga yin jihadi fi sabilillah wato kaga da sun hito ga hili sun kahirta ba sai a yaƙe su da aka yaƙin sauran kafirai ba to sai sun kai garkuwa da rantsuwa da daɗin baki innahum sa'a ma kanu ya'malun lalle munafikai aikin su yayi muni bisal amalu amalan tirda aikin su haza wannan dama a musulunci dai mun san akwai musulmin ko akwai muminin sannan akwai muhusinin ko to dama musulmin shine musulmi daraja ta farko kenan da mutum ya shiga musulunci ce ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah to sai a ce shi musulmi ne in dai ba wani wata magana ya haɗi wadda ya walwala wannan musuluncin ba ba ka da damar ka ce kai ba da gaskiya na yake sai dai ka bar ka ba al'amari ne ga Allah amma in shi ya yi wani aiki ko ya haɗi wata magana ta walwale wannan kalmar shahada ka ga wannan shi ya ci maka ne mutunci ya tona maka ne a sai to sannan muminin shi kuma wanda abin da ya haɗi da baki ya tabbata cikin zuciya ta yi don haka musulmi ne ga zahiri musulmi ne ma a ɓoye har cikin zuciya ce har wurin Allah shi kuma muhsinun shine wanda ya kyautata tsakani ne da Allah al-ihsanu anta Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka wato mutum ya kai ya kai kololuwa ya zan min al-muhsinina Allah ya ce wallahu ma al-muhsinin eh wallazina jahadu fina eh eh to ka gani Allah tabaraka wa ta'ala ya ce yana tare da masu ihsani masu kyautata ibadarsu wato suna yin ibada tsakaninsu da Allah da ihlasi kamar dai suna ganin ubangijinsu da ya sa su wannan ibada domin sun yi imani da koda ba su ganin Allah shi Allah yana ganin su to kun ga nan ne in mutum ya kai ga wannan matsayi na ihsani to zai zama mai gudun duniya ya hihita lahira ta yi bisa ga duniya bai yadda wani abu na duniya ya bata mai lahira ta Allah a gaba gare shi a cikin tufi a sai an ce tufi kuma wannan kalmar tufi an ka iliro na kalima. amma dai mu sino an ka sani ne sano an ka sani to shi kuma kafirci an san ya an ce kafirun wanda a kafiri wanda yake musun Allah ko yake musa addini Allah da ba Allah ba ne kafirun shi yasa hada da mushriki ya ce ba addinin musulunci kafiri ne ko yahudanci yake rike da shi ko nasaranci yake rike da shi to yanzu bari in tambaye ku munafiki ya ce a shahadu la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ya ce manzo Allah na shahadu inda kala rasulullah ana sallah da shi ana azumi da shi da sauran ayyuka yanzu ina za mu sashi cikin mukamman can na musulunci za mu sashi ko ina za a sashi ku yi mai matsayi munafiku almunafiku a yi mai matsayi musulmi ga zahiri amma to shi yasa Allah ya ce mu zabzabi na bai na zalika la'ila ilaha ula'i wa la'ila ilaha shi ya raba kafa minafiki ya raba kafa kafa guda gidan musulmai guda gidan kafirai amma zama gidan kafirci ya yi ƙarhi ga hukuncin shi kafiri ne ga hukuncin shi wurin Allah kafiri ne eh wai za la kullazina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum inma nahnu mustahzi'un to haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya zauna da irin waɗannan miyagun mutane munafikai masu zagon ƙasa suna wa manzon Allah zagon ƙasa suna yaƙi ne cikin gida Allah ya taimake shi ya kawar da sharinsu kun san abdullahi dan ubayyu shi a shugaban munafikai ta kai har da aka gano sharri ne da minayaci ne har sahabbai suka ce ya rasulullah ka ba mu dama mu kashe shi manzo Allah ya ce in mun ka kashe shi za a ce Muhammadu yana yana kashe mabiya ne don har yanzu mutane ba su yadda ba mabiyan munafiki ba ba kahiri na ba munafiki na ba mabiyan annabi na sallallahu alaihi wasallam don haka ana dasa fayi cikin mabiyan annabi har yan mutu ba a yi wani hukunci ba cewa kai kahiri kake a yi ma matsaya kai har da zai mutuwa yana da ɗa salihi wanda yake mumini na kwarai wanda annabi na jin dawi ne saboda imani ne yace baba ya yi wasiya ya ce in ya mutu mu amsa rigarka a yi mai lakafani da ita ya rasu da ya roƙi wannan alfarma manzo Allah ya ce an yi mai ya ce to kuma ya roƙi in ya mutu ka yi mai sallah ya ce za a yi mai kun ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da riga ta an kai mai likafani mina ya san bonan da zai sha tunda ba ba addinin gaskiya yake ba shina neman sauke sauki da rigar manzon Allah da sallan manzon Allah to amma bayan haka ta hafu Allah ya kafa doka ta manzon Allah yake duk wanda irin minahiki dan jam'iyyar dan ubayu ka la salli ala ahadin minhum mata abadan wala ta kuma ala qabrihi ka tsaya bakin nan bakin nan an kafa doka in dai munafiki na wanda irin wannan to kai mai sallah kada ka tsaya ma bakin kabari ne kai mai addu'a to haka dan ubai ya ɗabi mutane ya ci gaba da tahiya da su ku diba da aka tai lokacin da aka tai yakin Uhudu annabi sallallahu alaihi wasallam ya haita da mutum dubu ashe dan ubai mutum 300 dun nashi na ya keɓe su ya musu kamfen ya ce kai mu koma gida sun ka keɓe suka ce kai muha koma za mu yi aka ce da Allah ku yi hankuri ya yi kamfen ta kan ma hito kan ma a hito to amma ga wanga karon sai da an ka hito ya ce kai mu koma gida ba mu kashe kanmu mu kashe gidajenmu kawai ɗaya mu muna zuwa yaƙi ana kakkashe mu Eh? ba za mu kashe gidajenmu ba shi na aka ce ku yi hankuri in ma ba ku iya sara in sara ku ƙara muna yawa kahere suna ganin duhu-duhunku kuna nan kuna biyanmu kar ku sari ko ba ku yaƙi ba ku bari dai ku zauna cikinmu ku ƙara muna yawa suka ce launa alama ke ta ba na ku kaga Allah ya ce to kaga sun yi zama kusa-kusa ga kafirci sai da zaman su ga kusa-kusa ga imani muna roƙon Allah Allah ya kare mu daga munafici ya kare mu daga sharrin munafikai domin kowace al'umma ba ta rasa su ko yaushe ana samun su cikin al'umma kuma tun da zamanin annabi horin zamani al'ahadu zamani golden era yanzu akwai munafikai ciki to ina daga zamaninmu na 'yan baya zamanin ƙarshe ai kaga ya an samu minahiki goma can zamanin annabi yanzu kila a samu 25 ko eh Allah ya sauka to sai mi alaramma wa idza ra'aytahum tu'jibuka zalika bi an ما كفروا فضبع على قلوبهم فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون zalika ai su kuma aikin su da kaka gani su munafikai ya samu asali ne bi annahum amanu saboda sun yi imani bil lisani da halshe sun kafaru sannan suka kafirce bil qalbi da zuciya ai istamaru ala kufrin bi amma sai suka ci gaba da wannan kafircin ya shahe wancan imanin nasu wancan musulunci wato bi sai an ka yimke ai hukuma aka rihe ala qulubihim akan zukatansu bil kufri da kafirci kaga dama in an karu da zuciya to alheri da wani haske ba ya shiga kawai sharrin da ake cikin an kulle shi dai ne amma shi sauran sharri yana samun inda ya kudda ya kara shiga ya kara kai fahum la yafqahuna don haka ba su da fahimta ba su ganewa wa idza ra'aytahum idan ka gansu to to ajsamuhum tujibuka bai dhammi ko ya kira aka take alawa eh ta wai zara mai idan ka gansu to wuji buka aji samuhun jikinsu yana ba ka shawa da mamaki li jamaliha domin suna da kera jiki <clears throat> mai kyau suna da kamannin mutanen kirki wa in ya kulu in kuma sun waje magana ta a likaulin za ka saurari maganarsu li cihi domin suna da fasaha da iya kare halshe wa a sa'ul madina fi kuma su a shugabannin madina wa ya na majalisar nabi suna halartar majalisar annabi sallallahu alaihi wasallama kaga da an gansu an ga manya wa kanan nabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya kasance wa man hadara da wanda duk ya halarci majalisar annabi ya yujabuna bi hayakilihim wato suna mamakin kirar jikinsu da sifofinsu ka annahum min izami ajsami abinda an misalin su wajen girman jikinsu da kira fi adamin na minhu amma ba su da amfanin komi ga musulunci abin da an misalin suka annahun kushubun kace su dai itatuwa ne musannada wato wanda aka jingine kamar yanzu an faskare wato giginya wato shine kwangi dinnan ko kuma ne an faskare wasu itace an jingine suna da wani amfani mumala ilal jidari an jingina su gaban bango in wani abu ya faru aka ce ga gobara itacen na taimaka a kashe ko aka ce ga maciji nan itacen nan suna fangin nan yana iya taho ya kashe macijin nan ko aka ce a kawo agaji ga wani mugu ya shigo gida su da amfani kenan zaman zaman sorin to shi an misalin kai cikin al'ummar musulmi ba su da fa'ida shari kawai suke ga al'ummar musulmi ya sabu na kulla sai hatin alaihim su wa kai kullum cikin tsoro suke tsammanin su yi duk wata tsawa da an ka yi ai tu sahu kane da'in fil askari ko kira an ka yi a cikin askarawa wa sha da zala ko wata yekuwa aka yi da sun ji an daga murya mai yekuwa yana yekuwa Alayin sai tsammanin abin kiran akan su zai komo da ma fi kulubin da abin da a cikin zukatansu minar ru'ubi na tsoro an yunzala fihim na cewa suna jin tsoron a saukar da aya game da su ma yubihu dima'ahum abinda zai halatta jininsu, su don haka da sun ji an yi wani kira sai ce subhanallah kila gare mu abin gai humul adu fa hadarhum Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ma annabi su ga mutanen munafikai su an makiya na hakika su an makiya na gaskiya fa hadarhum kai hatara da su fa innahum yufshuna sirraka lil kufari daga cikin sharrin da suka yi maka suna yada asirin ka ga kafirai alharbi na abokan yaki sai ka shirya abin da ka shirya sai su halba sai su halma ma waɗanda sai alaki ka gani ko to kaga wato zagon kasa kenan ko yan zagon kasa ne qatalahumullahu Allah ya tsine musu ai a halakahum Allah ya halaka su anna yufakun kayfa yusrafuna ya ake juya su an al-imani daga yin imani ba da kiyamul burhani bayan tsayuwar dalilin imani kaga munafiki tunda har ya faɗi kalimar musulunci ya ce la ilaha illa muhammadu rasulullah har ya shigo ha ana sallah da shi to ba mu ga dalilin da zai koma hita ba ya karyata addinin nan ya koma gidan kahirci ba ya da hujja ba ya da dalili وإذا قيل لهم تعالوا وإذا قيل تعالوا يستغفر الرسول سواء عليهم استغفرت لهم وإذا قيل لهم in aka ce musu su minafikai ta'alau ku zo mu'tazirina ku kawo hamzaninku. wato kun yi kuskure ku zo ku bayyana cewa kun yi kuskure yasta yastaghfir lakum rasulullah sai manzo Allah ya nemo ku gafara da baki ne mai tsarki in ya nemo ku gafara kun tuba Allah zai amsa to lawau ko lawau da shadda ko ba da shadda ba sai su karkata ru'usahum kawunan su iradan wa iban su ki wa ra'aytahum sai ka gansu yasudduna yuriduna suna bijirewa an zalika daga tuba da yin istighfar da neman gafar istighfari ga manzon Allah wahum mustakbiruna suna masu girman kai ma'ana suna ganin kai ya za a yi su to su lankwasu abin nan su zo su duka wajen manzon Allah su ce ya rasulullah mun tuba ga Allah ka neman mana gafara Allah ba su yin hakan suna ganin sun yi ƙaryan nan sawa'un alaihim Allah ya ce to duk ɗaya ne gare su astaghfarta lahum ko ma ka neman musu gafarar am lam tastaghfir lahum ko baka neman musu gafara ba duk ɗaya ne lan ya gafara Allah lahum Allah ba zai gafarta musu ba don haka su tafi ma su ci gaba da abin da suke ko taho sun kai manzo Allah ya neman musu gafara Allah ya ce Allah ya gafarta muku to Allah ya ce ba zai gafarta musu ba saboda aikin su yayi muni aikin su yayi muni inna Allah haqiqa ubangiji la yahdil qawmal fasiqin Allah bai shirye da mutane fasikai alkharijina an ta'ati wanda sun ka fita daga da'ati Allah ya kare الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون هم الذين يقولون منافقين سوني سكي فتن ونن مغنيا مغنى لأصحابهم كمتانا من الأنصار واتو متانا مدينة المخلصين ما سي إخلاصي لإيماني واندو سكي سنطرة كي إيماني كي سنة لا تنفقوا على من عند رسول الله kakku ciyar da talakawan nan da inda mutum Allah sallallahu alaihi wasallama min al-muhajiri da masu hijira ku babba su taimako hatta yan faddu har su wace su bar gari ai duk kun ka daure musu gindi kuna taimaka musu kuna ciyar da su ku bar ciyar da su su za su garin ga su bar mu garin mu shine ya tafarraqu anhu wato sai su wace su bar manzon Allah bi an yazhaba kullu wahidin minhu wani mutum ya tafi ila ahli zuwa wajen dangi ne wa shugulihi ya kama sha'anin gabansa zai kana lahu wanda yake gabansa kabla zalika kaji abinda wayannan miyagun mutane suka faɗi sai ai mutanen ga daga taruwa inda manzon Allah ai duk kun ka daure musu gindi mutanen Madina ai mutanen da inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muhajirin da suka yi hijira daga ko ina suka zo sai munafikan nan suna cewa mutanen Madina ku kun ka daure musu gindi ku bacce da su dole yunwa za ta wace musu baggari kowa ya koma gidansu to kaga wagga magana sun haɗe ta a asirce tsakaninsu da mutanensu eh to Allah ya ce walillahi khaza'inus samawati wato Allah shi adda taskokin sammai da kasai bi rizqi da arziki fa huwa ar ne shine mai arzitawa wato shi ke arzitawa lil muhajirin wa gairihin ga masu hijira da sauran talikai ولكن المنافقين لا يفقهون أما منافقين بسني su يقولون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها لذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن أن المنافقين لا يعلمون يقولون منافقي سنة تيوى لئن رجعنا إلى المدينة والله إن منك كوما جدا مدينة أي من غزوة بني المصطلق muka koma daga yakin ga na banil mustalak wato kaumil harisu na abi dirarin wato mutanen haris bin abi dirarin wa huwa abu juwairiya baban juwairiya zaujin nabi mata annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce wallahi mu dai koma gida shi adda waya da mun koma baki sun bar gari za mu wace su la yukhrijanna al-a'azzu minha azalla wato masu daraja za su kori za su fitar da kaskantattu kenan su munafikai yan asalin madina suka ce wallahi za su kori sauran muminan da sun ka taru madina muhajiru an ce ta shajara ba'adul muhajiri na wal ansar an samu jayayya tsakanin wasu muhajirai da ansar shaidan kun san ba rago ba ne sai ya kutsa ya shiga tsakanin mutane mutanen kirki musulmai ko yan uwa ya yi banna tsakaninsu Sosai sai aka samu wata yaya tsakanin muhajirai da lansar fabalaga zalika abdullahi ibn ubay sai wannan labari ya isa wajen dan ubayyu fa sai yace ma sahibna muhammadan illa li sultama wujuhana wallahi ma misluhum illa kama qala alqa'il sammin kalbaka Abulka. amma wallahi la'in in raja'na ila almadinati la yukhrijanna al'azz minha al'adall sun makali da kawai ma za fa altun bi an fusikun kada an zaltu muhun bila da ku wa kasamtu muhun fi amwalikum amma wallahi law amsaktum anhum fadala ta'ami latahawwalu min latahawwalu latahawwalu min wala alaihim hatta yanfaddu muhammad kun ji lacce dan da ya ji cewa an yi wai ɗaya hayaniya 'yan maganganu tsakanin muhajirai da lansar wanda yake ko tsakanin halshe da haƙura ana samun wata rana a ɗan samu 'yan matsala ko ba haka ba to sai aka samu irin wannan 'yan matsala da labari ya zo ga ɗan ubayu dama jiran irin wagga kafa ya kai an ce sai bango ya tage dangare ke samun inda ya kurɗa to yanzu dangare ya samu inda zai kurɗa sai yake ce ma wayannan mumine na madina ya ce wallahi ma sahimna muhammad mu dai ba mu zauna da annabi muhammadu ba zaman mu da shi bai da amfani gare mu illa litul da mawjuhana sai dai kawai a mari fuskokin kenan zama da shi tuta mu da ɗaya wallahi yace ina muku rantsuwa da Allah ma misluhum babu abinda an misalin wayannan musulmin muhajirai abinda an misalin zaman mu da su bai zamo ba illa kama qala al sai kamar yadda balarabe ke cewa sammin kalbaka ya akulka ka yi kiwon karenka sai ya yi kiba ya cije ka ka ga kokare bai kyauta ba ka yi kiwon kare ya cije ka to wai shi na su kiwon muhajirai da suka suna taimaka musu amma ba abin da suka yi musu sai cizo sai cuta kaga zugi na yana zuga yana zuga musulmi yana zuga lansar duk irin kyawun halin da aka gare su juya yace amma wallahi ku saurara ina muku rantsuwa da Allah la in raja'na ila al-madinati wallahi in mun ka koma madina la yukhrijanna al-azlu min hal azalla lalle wato mai daraja lalle zai hitar da kaskantacce ma'ana mu mutanen madina mu hidda muhajirai da garinmu sun maƙala da ƙaumi sannan ya ce wa mutane ne ma za fa'altun bi an fi me kuka yi wa kanku ba kuwa kan ku dubara ba kada anzaltumuhum binadakum ku kuka saukar da su cikin garuruwan cikin gidajen ku wa qasantumuhum fi amwalikum kuka zo kuka kuka raba dukiyar ku tsakanin ku da su amma wallahi yace ku sani ina muku rantsuwa da Allah law amsaktum anhum fadalat ta'am da kun rike kingin abincin da kuke ba su ragowa abincin da kuke ba su la tahawwalu min inda kuma da sun bar gari domin yunwa za ta kore su yunwa za ta wace su kenan yana ba su shawara ka su koma taimaka ma kowa fala kuwa alaihim kada ku ciyar da su hatta faddu sai sun wace min hauli muhammadin su bar muhammadu shi dai ya ya bai ga kowa ba fa a zalika zai dumna arkama radiyallahu anhu sai wani sahabi mutunan madina zai dumna arkama ya ji wannan labari fa ballagahu li rasulillahi ya isar da wannan labari zai dumna arkama a mutunan makka Eh, muhajir sai ya isar da wannan labarin ga annabi sallallahu alaihi wa fa faqala rasulullahi sallallahu alaihi sallama li abdullahi sai a manzo Allah ya kira dan ubayyu yace ya kai abdullah anta sahibul kalami alladhi balagani anka kai ka faɗi magana nan da nijiya wani wani bayani ya zo min kai ka faɗe shi sai fa halafa ya rantsuwa da Allah annahu ma qala shay'an yace wallahi shi bai ce komai ba an ne mai karyawa an kare ya musu fa abdahu Allah sai Allah ya kunyata shi ya ce ya faɗi wannan magana shi ya faɗi da tabbas ka gani ko in mun ka dawo ilal madinata la yukhrijanna al a'azzu minha al azal walillahi al izza Allah shi adda girma da buwaya wali rasulihi girma na manzon Allah ne walil mu'minina buwaya da girma na mu'mine ne ba wai munafiki ko kahiri ba walakin al munafiqina la ya'lamuna zalika amma munafiqai ba su haka ba munafiki yana ganin shi babba ne mai daraja ce saboda yana da wata sarauta ko yana da wasu 'yan kuɗi ko yana da wani mukami na siyasa ko abin da ya kama da wannan amma ba ya da daraja bai da kima wurin Allah yi wa ta'ala eh, bai da daraja bai da kima wajen Allah daraja tana nan ga mu'mine ko mu'mini talaka ne ko ragga gare tsumma gare ko yana tashi bai karya ba ko wani zero. zero yake yi ko one zero one to ko dai kaka yawa dai take in dai yana na riƙe da imani shi a daraja wajen Allah subhanahu wataala ba wannan kafirin ba ba wannan munafikin ba Allah ya ba mu sifa imani Allah ya kara muna daraja da imani lokaci ya yi ku to mu tsaya nan inda munafikai ko to babu laifi sai mu ne nas wa alaikum abinda malam yake magana nan kamar muna iya eh, kamar ina abin da ya faru ga wa'annan ta kaga su da wahayi ne ko da wahayi ne aka tona musu asiri ah, sannan kuma ya nuna idan mutum ya faɗi wata magana wadda barin taro ke kamar barin bu abin da wuta cikin gunu ne sharri ne ya kulla in ba a tona wannan asirin ba aka walwala wannan sharri to za a cutar da al'umma wannan ba giba na ba kuma ba game game na ba ana iya zuwa isar da wannan bayanin ga wanda ya kamata ya doki mataki domin yanzu kun ga irin wanga kamfen da dan ubayu ya shirya na a bar taimaka ma muhajirai talaka nan muhajirai a bar taimaka musu sai sun bagari to wannan magana bai kamata a batta ba ta ci gaba da yawo tana shiga zukatan mutane don haka shi wancan zai dumin al'arka mai ce ya iske annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mai da aka kira dan ubayyu domin ya tsaya ya faɗi gaskiya a yi mai faɗa shi kenan ya tuba sai ya ce da wani wallahi wallahi billahi lillahi la ilaha illa ban yi da kowa ba kuma haɗi ba to kun ga sai wahayi ya tabbatar da cewa ya faɗi قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله walaikun salam rahmatullahi wa a musali ta qur'ani mai girma a daga bakin dr muhammad abubakar wali shugaban musamman malamai na abin local government kuma shugaban ilimi da alamantuwa na jihar kebbi tare da alaramma abubakar abubakar argungu wanda ya jami'ar baki mala allah sakamako don su ci alkhairinsa a har yanzu akwai yan kwari suka aiko suna neman a taimaka musu da addu'a a iyalan gidan marigayi alhaji buhari mai gyaran madubi sun aiko suna neman a taimaka musu da addu'a allah ya ji kan alhaji buhari da sauran uwa da suka rasu allah ya ji kan su malam سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت